wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa a madalla jama'a sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bambam! A ƙasashenmu na Afirka da dama ba kasafai hukumomi suka damu da sanin alƙalman baƙin da ke zama a cikin ƙasar ba. sai dai a kasashen duniya da aka samu ci gaba zama ba bisa ka'ida ba babban laifi ne shirin na yau ya yada zango a kasar saudiya ɗaya daga cikin kasashen da 'yan afirka ke yawan zuwa don neman rayuwa mai inganci sai dai hakan na tattare da wasu kalubale inda za ka ga akan ce musu akwai ayyuka ba irin yadda suke tsammanin aikin za a samu ba wani aiki ne wanda za a kai su misali a ce za a ɗauke ka za a kai ka jeji wajen da ka dinga kiwo ko wani abu makamancin haka kuma gaskiya dole aiki inda yadda laraba za kai dole he ka iya larabcin nan saboda rashin iya larabci ma iya iya sa ka rasa aiki ake cewa ko To a gaba kaɗan za a ji yadda da dama suka iya shawo kan waɗannan ƙalubalen da dalilan da ke saka gwamnatin Saudiyan ke tsaurara matakan shiga da ma zama a ƙasar. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To kamar yadda watakila aka sani, ƙasar Saudiya dai na karɓar miliyoyin baƙi a duk shekara waɗanda mahajjata ne da ke zuwa ƙasar don yin ibada. Da dama dai na shiga ƙasar da zammar yin ibada, sai dai kuma akwai waɗanda ke ƙin koma ƙasashensu na asali. Dr. Janaidu Habib ƙwararren likita ne da ya kwashe fiye da shekaru uku yana aiki a ƙasar ta Saudiya. A tattauna da muryar Amurka ya taɓo kaɗan daga cikin dalilan da ya sa ƙasar ke ɗaukar tsauraran matakai. Ƙasa ce da take ɗauke da wuraren ibada guda biyu mafiya girma a musulunci to ba za ta rabu da zuwan baƙi ba shi ya sa ba za su ba da damar mutum ya zauna a ƙasar ba tare da takardu ba ko kuma su bari ana shiga ba tare da tsari ba saboda abu ne wanda suke ganin kamar barazana ga tsaro barazana ga tattalin arzikinsu. To a yayin da gwamnatin kasar ke ƙoƙarin ganin ta yi duk mai yiwuwa wajen tsaron kasar da ma rayukan al'umma ta ci gaba da fuskantar matsaloli daga masu fasakorin mutane da ke yaudarar jama'a suna kawo su kasar daga bisani labari ya sha bamban. A nan Malam Kamilu Ma'azo mazaunin kasar ta Saudiya ya yi tsokaci yana mai cewa. Wa'inda za ka ga akan ce musu akwai ayyuka wanda wasu kamfanoni ne wanda kamar ejen da su ɗauko su su kawo su wanda tun farko bayi da ma tsari ba su ma san me za su yi ba ko ba su san wani irin aiki za su yi ba za a ce musu kawai akwai ayyuka a saudiya akwai aiki a saudiya wanda za a iya faɗan wani adadin kuɗin da za a basu to adadin kuɗin da za a basu ne in suka ji kuɗin sai su ji yana da yawa a najeriya to irin wayannan shi yake jawo hankalin mutane kaga sun bar ayyukansu sun taho sun zo na an kawo su to da zaran kuma an kawo su nan fa ba irin yadda suke tsammanin aikin za a samu ba wani aiki ne wanda za a kai su wanda kwata-kwata baya kan tsari ko in ma a ƙasanka ne ba za ka iya irin wayannan ayyukan ba misali a ce za ka zo za a ɗauke ka za a kai ka jeji wajen da za ka dinga kiwo ko wani abu makamancin haka wanda da ya abu ne na kaskanci wanda ba kowa zai iya yi ba duk akwai irin wayannan abubuwan To baya gama wannan matsalar zama a Saudiya kansa na bukatar ƙwarewa a harshen larabci wanda ga waɗanda suka fito daga ƙasashenmu na Afirka ke zama wani babban ƙalubale kamar yadda malama bahiya muhammad harun ta shaida min in dai za ka yi aiki da larabawa ne dole ka iya larabci in allah ya sa kaman baki wanda suke zuwa haka yan mu najeriya in mutum za ki ga wani kwalkwalwashi tana da saurin daukan abu wani kuma kwalkwalwashi shi ba ta da saurin daukan abu to gaskiya wasu iya ba su wahala kuma gaskiya dole aiki inda yadda laraba za kai dole he ka iya larabcin nan saboda rashin iya larabci ma iya iya sa ka ka rasa aiki ake cewa ko haidin kasuwanci ne za ka yi da mutanen mu hausawa wannan shi ne. shakka babu 'yanci rani daga kasashen mu na afirka na ci gaba da cin karo da kalubale mababanta a kasashen da suka je neman rayuwa mai inganci akan hanyar mu ta zuwa umara mukan ga an tsaye da motocin da muka taho da su an zazzakulo masu takadda haramtacciya wacce ta wuce kwanakinta an kama su an tafi da su wannan gaskiya kalubale ne babba da yake faruwa a can har wa yau dr janaidu habib da ya kasance ga nau kan irin rayuwar da baƙi ke tsintar kansa a ƙasa kamar saudiya ya ja hankalin shugabannin ƙasashen afirka ba na tunani a nawar ra'ayin ƙasa irin saudiya za ta sassauka wa mutane a kan zama a ƙasarsu ba tare da takardu ba bisa tsari hakan in kika lura a 'yan kwanan baya hatta samun biza ma ta umara ta zamanto abu mai matukar wahala ba don komai ba saboda me suna ganin mutane suna zuwa da niyyar su yi ibada sai kuma su zauna sai su a neme su a rasa magana shine ra'ayin shugabanninmu mu a nan afirka su dage su kyautata rayuwarmu samar da aikin yi da rayuwa mai daɗi a sauƙaƙa wa mutane tsadar rayuwa a sama wa mutane tsaro hakan zai sa mutanen da za su je ƙasashe irin waɗannan ya zamanto sun shiga ta hanya halastacciya sun je su yi aiki su ba ta su gudunmawa ga fannuka da dama tattalin arziki na ilimi da sauransu.

a cewar Malam Kamilo. Na farko mu ɗauka daga fannin karatu neman ilimi akwai jami'o'i da makaranti ne wanda zaka bi tsari na neman admission ka samu wa'annan makarantun domin ka zo ka yi karatu haka shi ma aiki akwai tsarin aiki wanda ake bi wanda mutum zai zo aiki misali kamar wanda za a ɗauko su kamar misali ko likitoci ko malamai wanda su tun daga ƙasashen su ma za a neme su za su cika sharuɗa a ɗauke su a basu ayyuka akwai kuma wani ayyuka wanda ya shafi misali ƙananan ayyuka kama ce eh, masu yin tukin mota ko masu yin gadi ko masu abubuwa da da yawa wanda yake kan tsari su ma akwai yadda ake a tura takarda ko kuma su nema a basu wannan ayyukan. Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gare bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.